DW taɓa kalashe. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashe. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi al'adu. Wanda a yau shirin zai da zango ne a jamhuriyar Nijar domin duba irin koma bayan da harkokin al'adu na wasan gargajiya suke fuskanta a yankin dandi na gundumar gaya. Salisu Bukar ne zan gabatar muku da wannan shiri. To madalla. Sanin kowa ne dai a jamhuriyar Nijar idan aka yi maganar wasanni na al'adu da ma waƙoƙi da suka ɗauki hankali sai an taɓa batun gundumar gaya da ke kudu maso yammacin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Inda a shekaru da dama da suka gabata yankin ya suna wajen lashe gasar wasannin gargajiya ta waƙoƙi da dai sauran wasanni na raye-raye game da saddabaru na gargajiya. sai dai a yanzu za a iya cewa lamarin na ba da tausayi ganin yadda kusan komai ya kama hanyar rugujewa a fannin al'adun yankin musamman ma na wasannin gargajiya haruna hanci tatu ɗaya ne daga cikin masu koyar da 'yan matan na gaya waƙoƙi na gargajiya Eh lallai bukari harakan wasan gargajiya dangance da wani bale da duk abin da aka sani na da wanda gaya yana yi kuma mutane suna son kallo suna shawon kallo duk yanzu gaskiya sun koma baya sosai to me ya kawo koma bayan nan shine matsaloli ta siyasa tun lokacin da siyasa ya zo sai ya kasance hukumomin da kansu da kansu sun huta batun duk wanda zai yin wani abu in dai ba waka ta siyasa ce ba za kai to ba ruwan hukumomi ma da kai sam sam sam ko babban taro aka yi mai ba a kiran wanda ya yi bale sai wanda ya yi waka ta siyasa su ne aka kira in ka shiga cikin fagen siyasa duk wakan da za ka yi da ka faɗi sunan mutum guda ba a ma saya a saurara abin da kake hodi ba ruwansu da wani al'adun gargajiya iyakan da 'yan siyasa a hodi sunan mutum ka ga ana karin miliyoyi amma sai ka je ka tai ka yi bale ka kashe kuɗi ka yi tuhahi na gargajiya abin in ka zo ka yi shi cikin fagen siyasa ma kallon ka ake gai ko toro ba a yi maka kare to wannan abu shi ya kawo animatar masu kirkirawa sun gaji su ma 'yan matan sun gaji kayan aiki ma babu babu komi yanzu haka duk gudan Nijar gidajen zan da jan duka da aka yi wasu sun hwadi wasu babu wuta babu pompi babu kujeru babu komi abin da ya gashi nan sai ban tausai kawai lalle abin da ba da tausayi haruna domin kuwa a can da wuri lamarin ba haka yake ba kuma alasan gwande wanda tsohon dan wasan gargajiya ne na dauri a gundumar ta gaya ya ce akwai babban bambanci da da kuma da yanzu da gwamnati ma ke kula da shi don lokacin nan ana kawo kuɗi ko kuma ana tara mu a ke ku yi kaza ku yi kaza tun nan ga ya mu yi tsakanin mu wanda ya ganye sannan ya tai doso wanda ya ganye daga doso ya tai nyame. wanda ya ganye kyan nyame su kenan ya ba su samu kuɗi to amma yanzu ba a kula da su su ma dole su koma baya sai dai so tsohin wayanda mun kai tun da mun ka bari sai dai ne in ba ko ya zo suna samu su yi shi kadan su gwada mu ba ko iyaka ta kenan amma gwamnatin na ma bai kula da su. To Alasan kai dai ka gajiya kuma kana ganin yau. Idan aka ce za a sake farfado da waɗannan harkokin wasannin gargajiya na al'adu a gaya wani gyaran fuska ne kake ganin ta kamata a kawo in dai ana kula da su dole ana samu saboda mu dai nan gaya muna zuwa research amma ba mu taba barin gaya ba mu ta wajen bene ko najeriya bidan abin ga ko guda amma muna zuwa sikin nijar don muna zuwa su gingi su karakara da mun ta hisa ka sai a keto mutanen kowa ya yi rawan abin da ya gada wanzamai su yi mahauta su yi ko wani dai kowa ya yi nasi to muku sai mu zaba sikin su wanda da in mun zo muna iya gyara mu tai mu gwadi ko yanzu yana yiwa da in ana kula da su. To madalla shi dai wannan batu na al'adu da raya su a sassa daban-daban na ƙasar ta Nijar a baya an ɗauka mashi kwararan matakai lokacin magabatan bayar da su ma suke kishin ganin al'adun na Nijar sun bunƙasa inda aka gina cibiyoyin wasannin al'adu na matasa a dukkanin jihohi da magundumomi na ƙasar ta Nijar kuma aka kai jami'an gwamnati masu kula da wuraren sai dai a cewar Adamu Al-Mustafa wanda a yanzu yake wakilin ofishin ministan al'adu a gundumar Gaya a yanzu dai an yi watsi da matakan da ta kamata a ce an ɗauka na raya al'adu kun san harakan al'adu na gargajiya wannan dama da kuke gani ana yi shi yadda ya kamata ba a banza ne ake yi shi ba akwai animator animator su ne suke shiga daji sati biyu sati uku su yi sibile mutanen da akwai wasu abubuwa a boye a wajensu su amso su to amsowa wannan na harakokin na gargajiya ba a yi shi sai da wayo kuma da wani abu cikin hannu ba ka tashi daga gaya yanzu ka ta gari kaman kamar yelu kake ka zamna sati biyu gidan wani baka da komi bai yiwa da gwamnati da kanshi ne yake sa kudi kuma a lokacin nan akwai samariya sarkin samari ma da kanshi in ya je yake a animatar zai zauwa akwai dubaru dubaru nashi da zake yi a gama karhi a samu abubuwa da animator kin yake so to darakta adamu al-mustapha yanzu menene a ganin ka ta kamata a yi domin farfado da harkokin na al'adun gargajiya yanzu abin da ya kamata a yi dole sai gwamnati ya kama ba gwamnati kadai ba akwai mutane da ya kamata su ma suna da wani abu a hannunsu ya kamata su kama tunda aladu ba haraka mutum guda ba ne ba haraka animatar kadai ne gaba daya na Niger ne ba na mutum dai ba ne amma in dai ba a kama ana kyalewa a haka yadda muka gani shekarun baya wallahi da wuya abun ya yi daidai wani hanzari ba gudu ba da alasan kwande ya taɓo shi shine yadda yanzu abin duniya ya rufe idanun mutane tun daga sama har zuwa ƙasa maimakon hanyoyin bi wajen fitar da sunan ƙasa da ciyar da ita ƙasar gaba. Wani shekara mun tahi Alzeri suna ganin mu dai haka da muka shiga wurin wasan in mun gama su ne ke zakuwa masu ke su dauke ka kakka wahala ka sauka musu turbini din da sun ka gani kada suna Nijar Nijar ko da ba mu zin larabaki da radio da kabu da sai Nijar da ne na gurin nan kuma muka samu mai daidor to shi yasa a tuna da abubuwan da mun ka gada akwai su ko yanzu ko gobe a tambaya ya yake a ta su saboda in ba ko ya zo mu lokacin nan ma mun yi wasa nyame ana ba mu zika biyar biyar amma lokacin da wani president na mali ya zo mun ka buga mai filafili da ya ga filafilin nan bai sa abin da yake siki ba sai ke yake shi ya ji dadi ya ba kowa zika goma goma sai da daga nashi bangare da daraktan gidan wasannin da al'adu na gundumar gaya adamu almustafa kiraye ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen horaswa kan harkokin na al'adu kun san animator na yanzu ba su samu formation kikakke kamar wanda su telezi suka samu to ne yanzu ba su same su ba abin da ya kamata gwamnati ya yi a travers le ministère ministar ya samu koda mutum guda guda ne da aka ke kiro su a wani wiri su zamna da technician a gwada musu balekin menene bale ina ne daga roshar sikin roshar sistemikin hala a ta yi a yi montage na bale wannan ya kamata a yi musu wannan formation kuma bale ni ga wannan mun san wuri da yawa bale yanzu sun mutu me yake kashe bale kullum yara suna zuwa suna repetition ba su zuwa ko ina wannan yana kashe troupe kamar tur babban turfi na gaya wannan ya kamata a ke in ya mai ake akwai babban mutum da zai zo ko da a europol ne a kai su a sa kayan gargajiya wannan a gwada culture na niger in kuma soiree culture na za a yi mutumin turfi na gayakin nan bai kamata ba a ke an yi shekara daya shekara biyu shekara uku bai ta koda doso ba bai kamata ba in ba haka nan ba su ma wasu yawa za su masu sauraro da nan ne shirin taɓa kalashe na wannan lokaci ya kammala a madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku. Salisu Bukari ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tare tarayyar Jamus.